Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Zahar Aminu Fage. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 25 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahra da kanin labarai. Wata tawagar sanatocin Majalisar Dokokin Amurka ta gana da gwamnatin shugaba Joe Biden kan tallafin dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara da za a samar da rage raɗaɗin da annobar COVID-19 ta haifar. Sannan kuma Amurka na ci gaba da ƙara yin tukin tsaye wajen ganin ta bibiyi nau'ikan cutar coronavirus da ke ƙara bulla a ƙasar. haka zalika amurka ta yi allah wadai da wani harin sama da aka kai wa babban birnin saudi arabia tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa a yau ne wadin da gwamnan jihar ondo ya ba fulani makiyaya su bar dazukan jihar ya cika to ko me wasu 'yan najeriya suke cewa dangane da yin sulhu abin da yasa sulhu yake da kyau idan aka yi sulhu da mutane ko da wani bai yadda wani zai yadda to wanda bai daɗin ba to ana ya ɗaukar mataki kuma ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati haka kuma za ku ji cewa mai martaba sarkin biyu alhaji mai mustapha umar mustapha na biyu ya jaddada mahimmancin zaman lafiya musamman a tsakanin matasa yayin da ya karbi sandar sarauta tare da shan rantsuwar kama aiki a matsayin sarkin biyu na tara. mun shiga wani halin wanda ya kamata yanzu a nemi zaman lafiya a haɗa kai a tafiyar da wannan kasan gaba musamman daga matasa. sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar nasarawa da ke najeriya ta buƙaci a gudanar da bincike kan musabbabin rashin biyan cikakken albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar kamar kowace ranar litinin yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda yusuf aliyu haran da ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata tawagar sanatocin Majalisar Dokokin Amurka ta gana da gwamnatin shugaba Joe Biden kan tallafin dala tiriliyan ɗaya da dugu tara da za a samar da rage raɗaɗin da annobar da COVID-19 ta haifar. Inda tawagar ta nuna fatan amincewa da dokar gabanin fara zaman tsige tsohon shugaba Donald Trump. sanatocin waɗanda suka hada da na jam'iyyar democrat da na republican sun yi amanna cewar abu muhimmi a daidai wannan lokaci shine a hanzarta samar da allurar rigakafi da kuma ƙara ƙaimi wajen gudanar da ayyukan gwajin cutar wasu daga cikin 'yan republican sun dasa alamar tambaya kan dalilan da ya sa za a kashe waɗannan makudan kuɗaɗe wata guda bayan da majalisar dokokin amurka ta amince kasance da tallafin dala biliyan 900. Tallafin na farko na zuwa ne bayan da aka yi ta tafka muhawara kan kudaden da za su shiga aljihun Amurkawa. Matsaya ta ƙarshe da aka cimma ita ce za a baiwa kowane mutum ɗaya har zuwa dala ɗari shida inda kuɗin zai riƙa raguwa daidai iya samun mutum. To a gefe guda kuma Amurka na ci gaba da ƙara yin tukin tsaye wajen ganin ta bibiyi nau'ikan cutar coronavirus da ke ƙara bulla a ƙasar yayin da ƙwayar cutar ke ci gaba da karaɗe sassan duniya a cewar jami'an kiwon lafiya. Shugabar cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC Dr. Rochelle Walensky ta ce tsarin da aka shata shine a yi nazari kan irin tasirin da waɗannan nau'ikan cutar suke yi a kan allurar rigakafi da kuma ayyukan jinya da ake yi yayin da kwayar cutar ke ci gaba da sauyawa tare da yaduwa Wannan labari na zuwa ne yayin da adadin waɗanda cutar ta harba a duniya yake gab da kaiwa miliyan ɗari a cewar cibiyar da ke bibiyar lamarin cutar ta jami'ar John Hopkins. Yayin da sama da mutum miliyan biyu suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar cutar. amurka ta yi allah wadai da wani harin sama da aka kai wa babban birnin saudi arabia abinda ta kira a matsayi kamar wani yunkuri ne na kai hari kan fararen hula kafofin yada labaran saudiya sun rawaito cewa masarautar ta kakkabo wani makami mai linzami ko kuma makami mara tuki a kan riyadh ranar asabar ɗin da ta gabata 'yan tawayen haufi a yemen da ke makwabtaka da saudiyar waɗanda suka fara kai hare-hare da dama kan iyaka tun bayan da saudi arabia ta fara jagorantar ƙawancen nuna goyon baya ga gwamnatin yemen da duniya ta amince da ita a shekarar 2015 sun musanta cewa suna da hannu a wannan hari An jima kaɗan zahara Aminu Fage za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya a daidai lokacin da wa'adin da gwamnan jihar Ondo ya baiwa Fulani makiyaya su fice daga dazukan jihar ya cika yau Litinin. Fulani sun ce babu wani gwamna da ke da hurumin ya kori wani mutum daga ko'ina a Najeriya. Hakan na faruwa ne yayin da wasu ke kira ɗauki mataki kan waɗanda suke son su tayar da rikici a ƙasar. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Duk da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta kutsi gwamnan jihar Ondo akan umarnin da ya baiwa makiyaya su fice daga jiharsa. Wasu bayanai na nuna cewa gwamnan zai gana da wasu kungiyoyin Fulani domin sanin matakin da za a dauka a nan gaba. To sai dai Fulani suna ci gaba da ta cewa gwamnan baya da damar fitar da su daga jihar. dattijan kungiyar Mayar Allah a Najeriya kuma tsohon shugaban kungiyar a birnin tarayya Abuja Muhammadu Dodo Oroji ya ce kamata ya gwamnati ta ɗauki mataki akan masu makarkashiya ta tayar da husuma a najeriya ba wani gwamna a najeriya gwamna ɗaya da zai ce wata kabila ba za ta shiga jihar shi ba saboda najeriya babu inda ɗan ta'adda babu shi ina kira ga shugaban ƙasar najeriya da 'yan majalisar najeriya da shugabannin tsaro a ɗauki mataki don duk wanda ya kawo wannan abun yana so ya raba najeriya yana so ya sa najeriya cikin matsala don duk wata kabila babu jihar da babu ta. Kabilar Fulani dai ta yi kaurin suna musamman yadda ake alakanta ta da ayyukan ta'addanci. A baya bayan nan ma wani malamin addinin musulunci a Najeriya Dr. Ahmad Gumi ya yi ziyarar rugagen Fulani a wani yunkuri na lalabo bakin zaren shawukan waɗannan matsalolin abin da ya bijiro da batun sasanci ga Fulani domin su ma suna da nasu korafe-korafe. to sai dai wasu na ganin sasanci da yin sulhu kan iya taimakawa ga shawukan matsalolin yayin da wasu ke ganin akasin haka architect ibrahim almustapha aliyu wakili ne a kwamitin majalisar wakilan najeriya akan ayyukan soji shi dai sulhu alheri ne amma dai kuma sai mu tsaya mu diba mu gani waɗanda ake sulhu da su wannan mutane na mutane ne waɗanda suna zaman lafiya ba su cutar da al'umma idan ba su cutar da al'umma amma korafi gare su saboda an cutar da su to ga wannan ana iya zaman sulhu da su. A nashi haujin Muhammadu Dodo Oroji na ganin sulhu ko ta yaya ba zai rasa amfani ba. To abin da yasa sulhu yake da kyau idan aka yi sulhu da mutane ko da wani bai yarda ba wani zai yarda. To wanda bai yarda din ba to ana ya ɗaukan mataki kuma ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati. Duk duniya babu inda ba a daidaitawa in wata matsala ta faru. Su ko al'ummar da suke cikin fargaba ayyukan ta'addanci a koyaushe na ganin sulhu ba shine mafita ba kamar yadda Bashir Altina Goyawa ke cewa. sulhu da 'yan ta'adda ƙasar zawara ko jihar zawara mu ga yadda gwamnan da kwamishinan 'yan sanda da sauran masu jami'an tsaro da jihar nan sun ka jajirce an ka ɗora bin ƙananan hukumomi an ka ɗora kiran waɗannan 'yan ta'adda ana zannawa da su ana tarban mukamman su ana jawabai da su da ko an ba su wani abu ko ba a ba su ba suna nuna cewa ainihin sun ba wannan aiki ni ka wayo yau shekaran jiya zaura mutum ashirin da wani abu an kan jana'iza. Masu sharhi akan lamura dai na ganin cewa gwamnatin Najeriya ta kasa a matakan da ta ɗauka a baya na tunkarar matsalolin rashin tsaro don haka akwai buƙatar a sake lale. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, mai martaba sarkin biyu Alhaji mai Mustapha Umar Mustapha na biyu ya ce haɗin kai da zaman lafiya shine hanyar ci gaban kowace al'umma. mai martaban ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan karɓar sandan sarauta da ma rantsuwa a matsayin sarkin biyu na ashirin da tara bayan mutuwar mahaifinsa a 'yan watannin da suka gabata sarkin ya kuma yi kira da gwamnati da ta buɗe musu masana'antu domin tallafawa al'ummarsa daga maiduguri ga rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya aiko mana haɗin kai da zaman lafiya ita ce hanyar ci gaba tsakanin kowane irin al'umma a cewar mai martaba sarkin biyu alhaji mai mustapha umar mustapha da sakan wanda kuma kasance sarkin biyu na 29 mai martaban ya bayyana hakan ne bayan karɓar sandan sarauta da kuma ratsar da shi da aka yi a matsayin sarki na 29 bayan mutuwar mahaifinsa a yan watanni da suka gabata mai martaban ya ce dole ne al'umma su mai da hankali wajen jawo hankulan matasa kan gudanar da harkokin karatunsu da ma haɗin kai a tsakaninsu. mun shiga wani hali wanda ya kamata yanzu mu a nemi zaman lafiya a haɗa kai a tafiyar da wannan ƙasan gaba musamman dai ga matasa a yau ko da yawanci mutane a nan ƙasan yawanci da daga nc diploma zuwa digiri don kai karatun nan bai hana ka yi sana'a ba kuma muna kira ga gwamnati a buɗe mana masana'anta wanda mutane mu samu abun sana'a kamar sake-sake da irin kere-kere wanda zai taimaka wa al'umman kasan biyu. Shi ma mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ya jawo hankulan al'umman masarautar biyu ne kamar haka. Al'umman masarautar biyu an san mu da kwazo, mutanenmu manoma ne, mutanenmu suna kasuwanci, mutanenmu kuma 'yan boko ne kar mu yadda wayannan ɗabiyoyin da aka san mu da shi ya bar mu musamman matasa na kira ga matasa su yi tunani 我给你说个计划。 har su yadda wayansu su yi amfani da su a bangan siyasa musamman. To komi al'umman da suka halarci wannan biki ke cewa? Sunana Adamu Shetima Yugo da Dibal yanzu ni ne wazirin biyu. Ko muna mu ma mai mataba sarkin biyu ah, da kuma mun san shi mutum ne wanda aka haife shi a fada. Shi baban shi sarki ne, kakansa sarki ne, kakar kakansa sarki. Wato kusan mun samu sarakuna kusan guda biyar. Saboda haka in ka duba jerin nan babu sarkin da aka haife shi da wannan jinin. Saboda babu abin da ake yi na wanda da ya shafi masarautar mu wanda bai sani ba muna addu'a ubangiji Allah ya sake kare mana shi ya bashi fasaha ya bashi basira ya zama eh, riba ne ci gaba ne ga mutanen eh, biyu emirate da kuma eh, borno da kuma Nigeria gaba baki da ah, sunana yari masale ne haifafen dan biyu dinnan biki ya ka'itar kwarai da gaske inda kaga kamar sarakuna manyan-manyan sarakuna ma akalla hamsin da wani abu daga karba za ka san ba karamin biki ba muna gode ma dukkan jama'ar najeriya ba gida da musamman gwamna da shehun borno da duk manyan-manyan sarakuna da sauran mutane da suka zo muna musu godiya a ranar asabar ne kuma aka sanar da rasuwar shehun dikwa wanda kuma ya kasance shehun dikwa na farko wato shehu muhammad ibn masadi sakan dan shekaru 75 da haihuwa wanda kuma aka yi jana'izansa a jiya lahadi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna Dauda biyu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga zahara Aminu fage da labaran duniya kashi na biyu. Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai na wani taro a Brussels a yau Litinin don yin muhawara kan matakin da kungiyar mai membobi 27 za ta ɗauka dangane da kama shugaban 'yan adawar ƙasar Alexei Navalny da hukumomin Kremlin suka yi da kuma farma masu zanga-zangar goyon bayansa da 'yan sanda suka yi yayin da ake ƙara samun matsin lamba kan kiran a sakawa Kremlin kremlin takunkumi da ya isa wurin taron babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar ta eu joseph borrell ya ce kaman na baya-bayan nan wani abu ne da ke damunmu matuƙa da kuma tsare mr navalny ministan harkokin wajen jamus heiko mas ya ce kowa a rasha yana da 'yancin bayyana ra'ayinsa da kuma yin zanga-zanga a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar amurka ta yi Allah wadai da kaman da aka yi da kuma irin mataki mai tsauri da aka ɗauka a kan masu zanga-zangar da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata a biranen Rasha a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi. ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar da wata sanarwa inda ta kalubalanci abinda ta kira tanzira masu tsatsauran ra'ayi da amurka take so ta yi a kafafen sada zumunta inda ta ce hakan zai raunana dangantakar amurka da rasha ta kuma kara da cewa hukumomin moscow za su gayyaci jami'an diplomasiyar amurka a kasar domin yin ganawa ta hakika ya zuwa jiya lahadi ɗaruruwan yawan mutane ne ke tsare a rasha kwana guda bayan da aka kama su da laifin shiga zanga-zangar gama gari da aka yi da neman a saki navalny a da zahra aminu fagi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Nasarawa ta buƙaci a gudanar da bincike kan musabbabin rashin biyan cikakken albashin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar. Tun shekaru da dama ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ke kokawa kan rashin biyan su cikakken albashin su Da dai gwamnati ta ce tun shekarar dubu biyu da sha biyu ta ba da umarnin hana ɗaukan ma'aikata, amma kuma kuɗaɗen albashi da ake biyan ma'aikatan sai karuwa yake yi. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Gwamnatin jihar Nasarawa ta buƙaci a gudanar da bincike kan musabbabin rashin biyan cikakken albashin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar. Ma'aikatan ƙananan hukumomin na jihar Nasarawa dai tun shekaru da dama suke kokawa kan gwamnati ba ta biyan su cikakken albashinsu. Shugaban karamar hukumar lafiya wanda shine shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Honorable Aminu Mu'azu mai fata ya mun shimfiɗa kan matsalar kasancewar gwamnati ta sa takunkumin hana ɗaukar ma'aikata a ƙananan hukumomi amma kuɗin da ake biyan su albashi sai ƙaruwa yake yi. Daga shekara dubu biyu da goma sha biyu har zuwa yanzu ba a ba da daman a ɗauki ma'aikata ba. Sai kuma aka ga cewa albashi da ake biya a shekara da goma sha biyu sai muka ga abin da ake biya a yanzu ya haura wannan sosai kuwa Ya aka ce to a bincika menene dalili tunda ana mutuwa wasu suna barin aiki mm. wasu kuma suna yin ritaya ya kamata a ce albashin ya rinka yin kasa ne kuma akwai eh, takunkumi akan ɗaukar ma'aikata da kuma yin promotion sai aka ga a'a ai wasu in ma'aikata sun bar aiki sun kai ritaya akan kawo wani suna a sa a wajen idan mutum ya mutu sai a kawo suna a canja shi yasa gwamna ya sa kwamiti a yi wannan binciken yanzu idan aka tantance wato duk waɗanda aka sa sunan su ba bisa ka'ida ba aka ɗauke su aiki ba bisa ka'ida ba duk za a yi watsi da su duk za a yi Honorable Aminu Mu'azu mai fata kenan shugaban karamar hukumar lafiya kuma shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Nasarawa. Shi ma shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin a jihar Nasarawa Comrade Sharhabilu Rak Adamu ya ce sun fara taimakawa gwamnati tantance ma'aikata. Saboda haka muna kyau da zartan Allah ya da mun kare aikin nan za mu samu raran kuɗi da zai iya tallafa mana a sa mana promotion namu don mu samu mu samu jin daji an ƙara mana girma kenan sa'an nan a sake samu ƴaƴanmu da suna zaune wurin shekara ta ko goma ko sama aiki ba sama da ke su aiki. A gefe guda kuwa gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ba da umarnin bincike don gano yadda za a shawo kan matsalar. Sometimes we actually came to support the local the situation was worsening. Ya ce a wasu lokuta sukan taimaka wa ƙananan hukumomin, amma yanayin sai ƙara ta'azzara yake, ta yadda akan yi wata ɗaya ko biyu ba tare da biyan ma'aikatan ba. Gwamnan ya ce yana mutunta dokar da ta ba ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu, shi ya sa duk kuɗaɗen da suka kasance na ƙananan hukumomin ne ya bar wa gwamnatocin su sarrafa shi da kansu. A halin da ake ciki dai gwamnan jihar ta Nasarawa ya dakatar da daraktocin da ke hulɗa da ma'aikata da kuma daraktocin kuɗi na ƙananan hukumomi goma sha uku da yankunan rayawa na jihar tun a farkon watan Nuwamban bara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tagai gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi. Jama'a masu sauraron da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. inda kuke jin koken iyaye malamai da ma masu ruwa da tsaki akan matakan da mahukunta ke ɗauka akan ilimi a jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci da annobar corona ta kawo koma baya a kowane ɓangare na rayuwar bil'adama. Don shawarar da muke iya mu ba wannan gwamnati ita ce da duk abin da za a yi wanda ya danganci wato na shanin ilimi a ɗora shawara da wato ƙungiyoyi na farin hula masu kula da ilimin nan da wato 'yan sandika da uwayen yara da duka 'yan makaranta amma sai gwamnati ta ɗauki mataki ita ɗaya kawai lokacin mulkin daniya shi kawai yanzu lokacin demokaradiyya ne miki ya kamata a gama kowa da kowa in ya so a ɗauki matakin da kowa ya amince da shi kowa ya yarda da shi ya tasiri wata matsalar ta daban da ke barazana akan makomar ilimin yara a yau a nijar ita ce matsalar tsaron da ta'addabi yankin sahel inda kungiyoyin ta'addanci ke kona makarantu yayin da a wani zubin suke faro malamai lamarin da a ɗaya bangare ya tilasta wa miliyoyin mutane tserewa daga matsugunansu kamar yadda Sherif Isuhu na kungiyar malaman kwantaragi ta sef ke kokawa a kai. A mafi yawanci idan sun zo ga ƙauye daga hakimai sai malaman makarantu su ake ce ake kai ma To saboda haka nan ne kullum muke kira ga gwamnati a doki matakai da ƙwararru anda suka dace saboda a kare malaman makarantu amma har ila yau bamu taba samu wani abubuwa wa'anda ga gashi na a ƙasa wanda aka ɗauka ba saboda kare malaman makarantu. Kaga eh, eh, yau in ka diba ka gani akwai wurare da dama inda muka kai koke-koken mu saboda babu malamin makarantar da yau ke son ya tafiye da aikin shi cikin irin wannan karkara inda ke da kwai tashin hankali inda babu kwanci hankalin nan akwai ma wa'anda a yan jaha ko kuma yan wajen ma ba su san zama wajen mun ce gwamnati ya ɗauki wani ɗan matakai don saboda a sa wani alawus wanda zai sa malamin makaranta ya ji ƙarfin zama cikin irin wannan yanki mai amma ka gani har yanzu ba a kula ba sai dai yankin difa akwai eh, wani magajin gari wanda ya ɗauki ɗan ƙoƙari ya sa yana ɗan sa ɗan alawus kenan da ake cewa na ƙara tsaro saboda bisa malamin magana saboda ƙara musu ƙarfin gwiwa zama irin wani waje ne amma abin bai yaɗu ko ina ba akwai wurare da dama mafi yawanci inda ba a kula ba da irin wannan al'amura wallahi sai dai mu ce Allah ubangiji Allah ya kawo mana sauki Allah ubangiji Allah ya sa cikin sauran lokacin da adakwai Allah ya ba mu karin gwiwa a matsayin mu na malaman makarantu mu ta yadda aikin mu yadda ya dace shekarun baya da suka wuce akwai abokin aikin mu wanda ake kira Bilal a can yankin Difa yan bindiga daɗi suka yi mishi kisan gilla aka kama shi aka yanka shi kamar yankan rago matsayin shi kawai na malamin makaranta cikin karkara. Zaman gidan da wannan al'amari ya jefa miliyoyin yara wani abu ne da ke ci gaba da daga hankulan 'yan rajin kare hakkin ilimi yayin da a nasu bangare hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakan daidaito al'amura. Wanga lamari na wato rashin tsaro na cikin ƙasa wanda ke haddasa wato ba a karatu cikin makarantu wato abin wato bakin ciki ne yara ga sunan yau da shekara sai in ce biyu cikin yankin tilaberi wato da yankin tawa da doso yara wato ba su karatu Haka hakanan ake kara zube shi ka wannan ba karamin cikas ba ke yake kawo ma ƙasa yau da shekara biyu wato dalila na rashin tsaro sun sa da malaman makarantar inkin da ɗalibai ba a samun karatu yadda ake so koma an koma sai ga koma kuma ta kwana ɗaya kwana biyu ce an hana karatu wannan abu yana kawo cikas kuma in akwai tsoro cikin lamari ba a iya ɗaukar darasu cikin tsoro masana sun nuna da cewa dai in dai har tsoro ya shiga cikin zuciya ɗalibi to ba za ya kawo wani eh, abin kallo ba na bisa shanin ilimi kenan sai an sake dibawa an zamana an ƙara nazartar wannan lamari gwamnati ta tashi tsaye da kanta wato yanzu mun shiga cikin wani lokaci wanda Allah na tuba sai ka ce ma babu gwamnati in inkin zamana ne ake kara zuba kowa ba a san ku wane ne ke yin ba wane ne a bayi. Abin da ya shayi harkar tsaro su ma haka zalika a ɗauki matakai wanda shi ke ana aiki da kowa da kowa saboda a samu a yi karatu wannan jihohin kuma inda shi ke yara sun guso ka san ɗauki matakai wanda suke don na musamman wanda suke a samu yara su karatu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da zamu ya kawo muku kenan a cikin shirin namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin abokin aikin namu sule mummuni barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia salam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara da sako daga Sani Muhammad Cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyoyi Hausa, tabbas matsalar rashin tsaro a kasar mu Najeriya yana neman ya gagaru kungila. Ya Allah ka kawo mana karshen wannan matsalar rashin tsaro ko za mu daina jin tsoro amin summa amin. Sakon Muhammad Ahmad tun ga Makeri jihar Neja da Alhaji Muntari mai shago dawakin basa suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta tashi ta yi tukin tsaye wajen magance wutar da take neman ruruwa na kin jinin fulani a najeriya su kuma fulani su daina goyon bayan 'yan ta'adda da ke cikinsu domin arzikin da aka tafka ta'addanci za ka samu kashi 85 cikin 100 duk fulani ne Sako daga Sani mai lange-lange a wuri, da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce albarkacin ranar ilimi ta duniya da aka gudanar muna kira ga hukumomi da su kara azama wajen ganin an magance matsalolin da ke hana wa yara zuwa makaranta waɗanda suka hada da talauci rashin tsaro da dai sauransu da fatar allah ya sa a dace sako daga babandi mamman bande ya ce salam biyo ya hausa ba da belin wasu mutane bakwai wanda suka yi wa yarinya mai shekara sha biyu fyaɗe a jihar sokoto babban abin takaici ne muna kira ga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam su gaggauta kwato wannan yarinya haƙƙinta ta yi sako daga ali usman taka lafiya birnin kebbi ta ce ina kira ga gwamna bello matawala na jihar zamfara da ya fara fito na fito da waɗannan 'yan bindiga marasa imani da suka addabi jiharsa kuma ya jingine shirin sasanci da ya kulla da waɗannan miyagun mutane Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Jau ya ce Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya saboda haka muna adawa da duk wani mai yunkurin raba mana ƙasa domin babu abin da hakan zai haifar mana sai mayar mana da hannun agogo baya. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta mu na imel wato hausa-service@voanews.com. da at Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice. kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta ce ta tsare wani tsohon kwamandan jamhuriyar afirka ta tsakiya na kungiyar seleka da ake zargi da laifukan yaƙi da cin zarafin biladama a cikin wata sanarwa kotun ta ce muhammad sa'id abdulkani ya miƙa wuya ga kotun ajiya lahadi kuma an kame shi a ƙarƙashin wata takardar sammaci da aka bayar a ranar bakwai ga watan janairun shekarar 2019 dangane da laifukan da ake zarginsa da aikatawa daga shekarar 2013 sai dai ba a saka ranar da zai bayyana a gaban kotun da ke hague ba wannan kaman na zuwa ne a daidai lokacin da ake cikin dokar ta ɓaci a jamhuriyar afirka ta tsakiya yayin da ake fada tsakanin sojojin ƙasar waɗanda ke goyon bayan sojojin majalisar ɗinkin duniya da na rasha da na ruwanda da kuma 'yan tawayen da ke goyon bayan juya zaben da aka yi a ranar 27 ga watan disamba wanda aka ayyana shugaba Faustin Arrange Tuadera a matsayin wanda ya yi nasara. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu ne yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.